يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمين دي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياغ Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan dare na lahadi 27 hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya daidai da ishirin da biyu ga watan oktoba miladiya dubu biyu da ishirin da biyu muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rangin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salif ila ashrafil masalik littafi ne da ke bayani akan hukunce-hukunce na ibada da mu'amala bisa mazhabar imam malik rahimahullah muna cikin faslun na waƙazin odo bayanin abubuwan da ke warware alwallah kuma za mu tashi inda mai littafin ce wa fi zawadin aql darasinmu na bakwai za mu gabatar cikin wannan daren da ikon Allah shaye wa yanquduhu ko wa yantaqidu alwudu kenan bi zawad aql alwallana alwallana warwarewa tana lalacewa saboda gushewar hankali fitar hankali daga ma'abuci hankali akwai hanyoyi daban-daban da hankali ke fita a jikin mai hankali shi yasa sai ba da misali ya ce bijinun saboda hauka au igma'in ko farfadiya au sukurin ko maye au naumin ko bacci mustasilin mai nauyi abubuwa guda hudu ke na yi ambata waɗanda dukkansu idan mai hankali ya shiga cikin wannan yanayin to hankalin shi na gushewa da ya ambaci hauka bai sa sharaɗi ba da zarar hankali mai hankali ya gushe saboda hauka warwala ta warware kai tsaye al'ugma haka masu ma ko farfadiya dukkan su guda biyu al'igma ina na ɗauka Da idan ya kasance an ɗauki lokaci mai tsawo alwala na warwarewa saboda haka ne au sukurin ko kuma maye ya ambaci maye kamata ya ce ya ambaci wani sharaɗi tattare da mayen nan ya kasance da abin da aka haramta ne idan mutum ya sha abin da aka haramta a sanadiyar saye maye hankalin shi ya kushe to arwalla na gushewa amma idan magani ne ya sha a sanadiyar rashin lahiya, ya sha wani maganin da hankalin shi ya gushe saboda wannan maganin yanayin shi kenan ɗabi'an maganin kenan to wani arwalla ba ta warwarewa aunomin ko kuma bacci bacci din shine yake mustasilin mai nauyi yace walau fi salatin ko da a cikin sallah ne Au aw san ko zaune ne amma zaune din gairin mustanid bai jingina da komai ba Au aw san gairin mustanid ko ko a zaune ne ba tare da ya jingina da komai ba idan ya jingina da wani abu ne babu ma'aunin da za a iya a gane idan jingina ya ga wani abu mustaqilin din da ya ambata mai littafin izziya ya fi kawo bayani dalla-dalla fiye da wannan din da yake wangadin na gaba ga izziya saboda haka dole inda duk ana ci gaba da karatu to ana samun ta'aqid wurin allab da kuma ma'ana don an san cewa ka ka san shimfiɗan wannan karatu saboda haka abin da za a faɗi nan gaba a zo maka rin abu mai nauyi da kwakwalwarka sai ta yi aiki ta kwana mai ziya da ya kasa kashe hudu annabu ɗin sai ce saƙilun qasirun aw bacci din idan mutum yayi gajeren bacci ne yayi a lokaci gajere ne ko lokaci mai tsawo ne idan baccin ya yi nauyi alwala na warwarewa da ko da ko dan gajeren lokaci ne sannan da kuma gajeren lokaci in gajeren lokaci ne in an ɗauki lokaci mai tsawo ana yi to musu haɗi ne a mai da arwallah amma arwallah ba ta warware amma idan ɗan gajeren lokaci ne kuma baccin mara nauyi to ba sai an mai da alwallah menene bambancin eh, bacci mai nauyi da mara nauyi akwai misalai daban-daban da malamai suka bayar na ma'aunin da za a gane cewa bacci ya nauyi ko bai nauyi ba kamar zaman da bawan allah na ya gashi nan zaune sai bacci ya kwashe shi idan hannun shi suka rabu da juna suna rabuwa da juna yana falkawa to baccin bai nauyi ba amma suka rabu da juna bai falka ba to baccin ya yi nauyi ɗaya kenan ko ko mutum na rike da wani abu amma yana bacci sai abin ya faɗi bai san abin ya faɗi da hannun shi ba to baccin ya yi nauyi an kuwa gane cewa abin faɗin nake da da shi yawa da faɗawa sai ya falka to baccin bai nauyi ba waɗanda ke kusa da shi suna tsira idan yana jin abin da suke faɗi sama-sama to baccin bai nauyi ba idan ko bai ji to baccin ya yi nauyi an fahimta ko yi. to wasu na cewa sun bambanta ne da mazhab ibn abbas da alwala da abin abinda ke war baccin da ke warware alwala idan mutum ya kwanta kwanci banda idan yana zaune shi ne sa shi mai littafi ya ce wallau jan au ko da zaune ke kuwa wurin baccin nan akwai sabanin malamai da yawa idan muka dibi hadisa anas ibn malik radiyallahu anhu da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar ishaya har yawancin dare duk ya wuce rajin dare duk ya wuce suna zane kowane su kansu gyadawa ɗaya ke ta yi amma daga zaune suke kuma ba wanda ya mai da alwalla saboda haka da sun tashi sai su ci gaba da sanda. cewa kanunsu na gyadawa saboda bacci da suke yi sai nuna cewa baccin ya yi nauyi duk da daga zaune suke amma inda kwance suke to da wannan kan mutum ba sai ya gyada yana iya share baccin shi ta nishari ba tare ma da ya sani ba alama daga cikin alamomin nauyin bacci kenan nishari duk wanda ya bacci haya zai ta nishari ga baccin nan bayan nauyi sai dan ya kasance ɗabi'a shi ce haka nan to nan kuma kowane mutum ya fi kowa sani yadda yake yadda yake da kanshi nan a istinad idan yana jingine da wani abu ne da wani abin ya kwade in ya gane ya tashi to bakin bai nauyi ba amma idan abin da yake jingine da shi ya kwade bai gane ba to bakin ya nauyi ya danganta da menene yaya jingina take wani abin da ya jingina da shi in ya kwabe faɗiwa ma zai ko to komin nauyin bacci ku har mutum ya kai ya faɗi dole ya sanya ya faɗi to wannan ba a cewa baccin bai nauyi ba abin jinginan da yana iya kwaɓewa mutum na tsaye bai faɗi ba kamar yadda mai ahadar ya ce jinginan da ke lalata sallah saboda wannan jinginan ga wanda bai da bukatar jingina da komai shine idan aka kwade abin da ya jingina gare shi to faduwa zai shi mai sallah, amma idan aka kwade abin jinginan bai faduwa to ko da ya jingina ga wannan abin jingina sallah shi ba ta lalace ba bayin da ko to shi ma haka rami wannan bacci in dai abin da ya jingina gare shi in aka kwade yana faduwa to bai zama ma'auni na cewa baccin shi bai nauyi ba saboda da an kwaɗe faɗuwa zai baccin ya nauyi ko bai nauyi ba faɗuwa zai saboda haka abin jingina bai zama ma'auni na gane cewa bacci ya yi nauyi ko ko bacci bai nauyi ba amma wanda ya jingina da kanshi kama wannan zaman da na bada misali da shi wannan da hannun kafance da juna dole ne wani abu ya faru ko dai ka gane cewa ya faru ko ya zama ka gane ba wallahu alam wal mashhur anna riddata mufilatun ga mashhurin zance malamai shine yin ridda musulmi ne ya abin da ya kafirtar da shi to alwallarsa ta warware nan take yadda musuluncin nan ya tahiyarsa musulunci bai ga wuri ana magana alwallah abinda da ya fi girma alwallah musuluncin to babu shi zaba da aka magana alwallah ya ba ko magana wa shakku fil hadami ba da tsayakkuni tsaharati mojibun shi ne mai littafi ya ce yin shakka fil hadar ga samuwar hadasi ba da ne tsahara bayan sakankancewa da yin tsahara tsarki mujibun wato mai wajabtar da sake alwallani mutum ya alwallan magariba ya yi tsalla kafin isha'i sai ko kwanto ya shigo mai wa alwallan nan ta ko tana nan ko ko ta walwale sai wannan shakkar ta shigo shi to ka'idar mazhabar malikiya babu alwallan sai a je a saki a ba sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta warware mai wannan alwallarsa alwallarsa tana nan daram daga cikin hadisin da abu hurairar ta radiyallahu anhu ya jiyo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi mai tambaya الرجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء أيخرج من الصلاة أينصرف mutum ne na cikin sallah sai ya ji kamar wani abu ya hito mai na tusa a duburinsa yanke sallah zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce la hatta asma rihan aw yajida sautan hatta asma sautan aw da rihan ba zai yanke sallah ba sai ya ji kukan fitowar tusa din sai ya ji sauti muryar fitowar tusa ko kuma ya ji warin tusa a jikin shi ɗayan biyu sannan ne zai yanke sallah haba mai a hanta ba ta hannun jin warin tusi kyau a wannan hadisun da annabi sallallahu alaihi sallam aka samu gare shi sai malaman usul suka fi da ka'ida a ciki cewa al-yaqinu la yuzalu bi duk abin da kake da yaqini da tabbacin sa to kokonto ba zai zo ya tsebe maka wannan abin ya guzar da wannan yaqinin ba sai dai me sai dai yaqini ya guzar da yaqini yadda kake da yaqinin ka wallahi to sai ka samu yaqinin kuma lalle arwallan da ta warware saboda abu kaza da nayi amma in shakka kake yi to arwallarka na nan daren ba ta warware ba an fahimta ko sai a ƙarƙashin wannan ka'ida malamai sun fita hukunce-hukunce da dama shine sa yawancin malamai suka fi maili ga ƙawa'id a samu formula da ka riƙe wannan formula to hukunce-hukunce daban-daban da yawa waɗanda baka sani ba baka taɓa ji ba sai ka hukunta su sai ka ba su hukunci kuma daidai saboda mai wannan ƙa'idar da kake da al-yaqinu la yuzalu yanzu cikin dare ake Allah ce wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad to kana cikin ci kana cikin sha ka san alfijiri ba ba san alfijiri ba amma sai kai ko kwanto alfijirin ya hudo ko bai hudo ba to ci gaba da ci tunda kana da yaqini cikin dare ake to ba abin da zai guzar da yaqinin na face yaqini da ka tabbata alfijiri ya hudo kala an fahimta ko cikin yini ake kana kwanto shi rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba to ba ta ka buɗe ba saboda mi don kana da tabbacin cikin yini ake amma ba ka da tabbacin faɗuwar rana saboda haka dole ka kame ba har lokacin da ka samu tabbacin na faɗuwar rana yini ya fita ya ƙare sannan ne za ka ci an fahimta ko? to saboda haka wannan ƙa'ida ta malikiya ta ci karo da sunan mazo sallallahu alaihi wa sallam wal hadathu yamna'u ila kulli ma yushtaradu lahu at-taharatu hadasi wato rashin tsarki al guda biyar suka ambata guda uku na fitowa ga azzakari guda biyu ga addubuni guda uku eh, hitsari wadi da mazi sannan da tusa da bayan gari kuma ga addubin waɗannan guda biyar su ne hadas ƙazantar da ɗan adam ke fitarwa a jiki shi idan ɗayansu ya samu to arwallah ta kare to idan arwallah kuma ta kare to yamna fila kulli ma yashtaradu lahu tahara yana hana aikata duk abin da aka sharfanta cewa ba a yi sai da tsarki shi wanda ɗaya daga cikin waɗannan hadas ya hito mai to ba zai aikata su sai in zai yi badali badal shi ne tayammu banki ya zo da hadas ɗin suwa ta asbab dalilan kuma da ke iya samar da hadasi din waɗanda ba su ne kai tsaye hadasin ba shafar mace sumbantanta da rungumanta da tabin azzakari da yin bacci da kuma suma farfadiya da makamantansu duk gaba ɗaya waɗannan asbab ne amma ba a hadas ba ne su suma ɗin idan suka faru arwala ta kare da duk abin da ba a yi sai da tsarki to ba za ka yi shi wa hamlal mushaf da kuma daukan alqur'ani idan suka ce mushaf cikakken alqur'ani suke ce ma mushaf in ba cikakke bane juz'u za su ci amma da cikakken da juz'in da aya guda duk ba su da bambanci wanda ke da damar daukan aya guda rubuce ga takarda to yana da damar ɗaukar cikakken alƙur'ani su alƙur'ani ne aya guda annabi sallallahu alaihi wasallam rubuta mai rabbana amma sai da malamai suka yi sabani ashe ke na ana iya ɗauka alƙur'ani ba da tsarki ba tun daga hirakala annabi ya rubuta mai alƙur'ani kuma ya dau ya taba ya taba takardar yaya za ku ce ku da kuka ce ba a daukan alqur'ani face sai da tsarki la ya masahu illa al wasu ka ce al-mutahharuna al-muslimuna ai musulmai su al-mutahharuna don Allah ce innamal na najasun saboda hakan haka ne musulmi na damar daukan alkur'ani ko da babu alwalla da tsarki wasu ka ce haruna ay malaiku aka nuhi la yamassuhu adahu almahfuz aka nuhi na ba ko to idan an dawo cewa alkur'ani ake nufi sai suka yi a akan hakan suka ce nan ba maganar ba da kafira ake magana nan ba da musulmi kawai ake magana a wurin alquran na la yamassu saboda haka a tahara nan at-taharatul hissiyya ake nufi tsarki wanda ake yi wurin ibada to idan haka nan ne ba a tabawa face sai da tsarki da cikakken alkur'ani da juz'i da aya guda duk ɗaya ne to wanda aka rubuta mai hiraklafa malamai suka ce to ai ba alkur'anin ɗaya ne ke rubuce ga takardar ba akwai tafsiri akwai wani bayani daban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakon da ya rubuta mai aslim taslim yu'tika Allah ajraka marratayn ka musulunta ka kukuta Allah ya baka ladanka kashi biyu ladan kai zama kirista ladan kabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka zaba ladan biyu amma idan ka kiya talakawanka suka kiya duk zulmin suna bisa kansu saboda haka wannan littafin ƙur'anin na tafsiri ko ba a kan tafsiri littafin ƙur'ani na tafsiri littafin tafsiri ake magana a kai littafi ne na ƙur'ani sun saba ba komi cikin sai alƙur'ani ki ake sabani a kai saboda haka suka samu makubuta a nan to su suna magana ana ba ɗalibi dama ya ɗauki juzu'i na Alƙur'ani, ko ya ɗauki allo da aka rubuta alkur'ani ciki da shi ɗalibin da kuma malamin a matsayin suna mai ajiyar alwalladin zai zama mashakka wahala gare su idan aka bi ta wannan ba su kaɗai za a ƙayyade ba sai a saki ɗorawa duk wanda zai zama mashakka gare shi to an ɗauke mai duk wanda yin alwallar ya ɗauki alƙur'anin zai zama wahala gare shi to an ɗauke mai shi ma yana ya ɗaukar jin amma ba yi wannan sharfi ba sai ga malami da ɗalibi kamar yadda mai halar ya bayani to saboda haka muna na wa waqas yaro ne ke rike da alkur'ani sai sa'adu din yana karatu sai ga yaron ya tusa azzakari ya ce shin ka so ta tafi azzakarin ka halayen ce yi eh. ya ce to aje sai ka yaron nan sai dai aje ƙura'ani je arwalla tukunne zai ɗauka suka ci gaba ashe malami da ɗalibi don albarkar samun alƙur'anin su ya cancanta su kiyaye da wannan ƙa'idar malamai a can wani duk da farar takarda wanda an faratar babu rubutu ciki a ɗauko farar takarda haka to ba su ɗauka zai da alwalla ba kan takarda ake rubuta ilimi ba to duk da farar takarda ba su ɗauka sai da alwalla ku karanci talimi ku je talibul muta'allim dariqat ta'allum a karantar da ɗalibi hanyar da ake bi wurin neman ilimi sai ilimin ya albarka duk wanda ke tilawa da arwallarsa ta arwale sai ta je arwallar ya dawo kai duk da ba tilawa ba ko littafi yake karatu ko wani irin littafi ne an arwallarsa ta warwale sai ya je ya arwallar ta ko ya dawo ci gaba da karatu don karatun ya albarka a sanadiyar arwallar da yake yi to saboda ka ba mushaf cikakke alkur'ani kadai ba ko da aya guda ke rubuce ga takarda min babu ikramin qur'an imam malik shi cewa ya makaruhi ne saboda me zan makaruhi yace ba wato akwai najasa ga hannunku ka taba najasa ta tabi alkur'ani ai sai aka ce kada ka ɗauka, sai da tsarki ba an karhanta ma wanda bai da tsarki ya dauki alkur'ani ne saboda girmama alkur'ani kuma babu mai jayayya akan wannan ko kuwa ya zama an karhanta ma ne don girmama alkur'ani to ko aya guda ce ka girmama ka girmama alkur'ani in aya guda ka walakanta ka walakanta alkur'ani duk baki daya walau bi ha'ilin Yaje ko da shamaki ne za ka sa shamaki ka ɗauki ƙur'ani kayan ka ɗauki ƙur'ani sai ka sa safa hannu tukun ka ɗauki ƙur'ani ko kana cewa baka tafi ƙur'ani ba au ilaƙatun ko kuma cikin gafaka da za ka ɗauka ka rataya ƙur'ani na cikin gafaka la bai na amtiatin amma banda in ƙur'ani na cikin kaya ne yuqsadu hamluha menene manufar ɗauka akwatin da ƙur'ani ke ciki kayan da ke ciki za a ɗauka dunahu ba wani niyyar cewa ƙur'anin za a ɗauka ƙur'ani na cikin akwatin da akwai kayayyaki daban-daban cikin akwatin to kayan da cikin akwatin za a ɗauka in ƙur'ani na ciki ko kahiri ne yana da damar ɗaukan akwatin da niyyar mai kayan da ke cikin akwatin za a ɗauka amma kada ka yi niyyar cewa ƙur'anin zan ɗauka ya zan kayan biye suke da alƙur'ani ya ce to kai wannan niyyar to an hana maka ɗaukan akwatin wallahu a'lam faslun bayan ya zan magana kan abin da ke warware alwallah ƙanana yanzu zai magana kan manya-manya abin da ke warware alwallon alhadar sun suka fuka ce biyu al'asbar wal asdar to ya yi magana kan alhadar al'asbar ƙanana hadasi da za a iya warware matsalar su nan taki to akwai manya hadasin da matsalolin su ba su warwarwa nan taki to shi ne ya biyo da su faslun al wankan janaba ko kuma a ce wankan tsarki mutlaka haka sake wankan tsarki menene ke wajabta yin wankan tsarki sai ce yujibuhu khurujul mani fitan mani na wajabtar da yin wankan tsarki fitan kuma alal adati bisa ga al'ada yaya ne bisa ga al'ada an san cewa sai da sha'awa maziyi ke hitowa sannan in sha'awar ta yi girma ta bunƙasa sannan maniyi kuma ya biyu mai iziya shi ya bambanta sha'awar da ruwan da aka gani ga sha'awa ka za to maziyi wanda gani ko ga sha'awa iri ka za to maniyi ne an bayan da ko? to yace a lokacin da magidanci ke wasa da iyalinsa suna shafan juna suna sumbantar juna suna runguma juna to ruwan da ke fita wannan lokacin inda sha'awatul sughra a lokacin karamar sha'awa to wannan ruwa ke ce ma mazi almazi farin ruwa ne mai yauki maras kauri amma a lokacin da sha'awa ta girma inda lazzatul kubra a lokacin jima'i to wannan ruwan da ke fitowa wannan lokaci maniyi ne kuma fitowarsa na da bambanci da fitan maziyi maziyi na fitowa ba tare da an sani ba amma maniyi bai fitowa ba tare da an sani ba don tunkuɗa juna suke yi sannan ce kuma fil in'al ko tare da min tashi azzakari maziyi ko ba sai zakari ya tashi yake hitowa shi ne ce wa laufin nau ko a cikin bacci ne maniyin ya fito namiji ne ko mace ne ɗayan su ya mafarkin yana jima'i ya taje sai ga kuma ruwan maniyi to wanka ya waje ba na ɗaya kenan ne kurujin mani sannan na biyu wa ilajul hashafa au qadriha fi farj shigar da hashafa kan kaciya daidai yankan kaciya na azzakari idan aka shigar da shi a cikin farajin mace au qadriha ko wanda bai da kaciyar amma azzakarin shi da ya shigar cikin farajin mace ya kai tsawon daidai inda ake yankan kaciya inda wanda aka wa kaciyar ne sunan ma wankan tsarki ya waje daɗa mani ya fito ko mani bai fito ba ba da shi ake la'akari ba abin da ake la'akari dai ya zan an yi jima'i ɗin walau lamunin zini ko da ko shi namijin bai inzali ba ita ma macen ba ta inzali ba fahimta da gaira balid idan ya kasance shi namijin ba baligi ba ne lam yalzamha to wanka bai nazumce shi ba ba dole ne ya wanka ba illa an tunzila face sai ita mace ta yi inzali a wannan mai littafin ke nufi kenan shi namijin bai in zani kuma ba da ki bane amma ita macen ta in zani saboda haka hukuncin da ya waje ba a kanta shi ne aka wajabta ma shi namijin ma yadda za ta yi wankan nan haka na shi ma zai yi wanka don sanadiyarsa ta yi wankan, wankai waje ba a kanta saboda haka shi ma hukuncin wannan wankan ya hau a kai shi au ya kuna murahiqan ko kuma in ya zama murahiq wanda ya kusa balaga to anan hukuncin baligi ya hau bisa kan shi ko da ko bai in zali ba to shi ma din zai yi wankan tsanki wa hal umar bihi tamarinan? idan ba baligi bane za a umarce shi da yin wankan tsarkin tamrinan don koyawa ya koyi wankan kafin ya kai lokacin da ya balaga ya iya ko kuwa ba a umarnin shi ya wankan tsarkin kaulani shi ne malamai suka yi saɓani wasu ce a umarce shi ya yi wasu ce kuma ba su ya umarce shi ba na umarni a nan yana nufin tilasta shi dole ya yi amma babu shakka na cewa wajibi ne a koyar da shi wankan farki din kafin ya balaga amma wai dole ne a tilasta shi ya yi wankan tun ya sadu da mace kuma ga shi ba baligi ba shi ne malamai suka fi akan ra'ayi gudan. wala azala aw wadi'a bayna al-fakhizayn fa sabaqa al-ma'u ila farjiha fa awil tazzat lazimaha walau azala wanda namijin da ya sadu da ita mace sai jai azzakarin shi tun bai in zali ba sai jai shi to ita din fa an zalat sai ta in awil tarzad ko kuma da ta ji daɗi to lazima ha wanka da ya da zumce ta sai zo da hukunci na biyu awwati a bainal fakhizaini ko tsakanin katattarin ninta ya jima'in da ya taba cikin farajin da ya sa azzakarin shi fa sabaqa mau ila farjiha da mani ya zubo mai sai mani ya gangara har ya zuba cikin farajinta fa an zalat sai ta inzali ko kuma ta ji daɗi lazima ha to wanka ya lazimce ta hukunci guda nawa kenan biyu ya dunkule ambata a nan wurin ko sayin hadisin na na aisha radiyallahu anha da ke cewa idan ta kalfita na ne wajabal gusluko hmm. ko kuma wani lafaz na da lafazi tundin na lafazi daban-daban daban-daban idan jawaza alkhitan alkhitana faqad wajaba alghusl ko ai maganan balaga babu maganar balaga saboda haka har matukar in ya kasance wanda yake baligi gini in ya yi jima'in wankan na waje ba a kansa ko da bai in zabi ba to shi ko wanda bai balaga ba saboda mai ba za a wajabta mai ba an ce ba za a wajabta mai don ba baligi bane alƙalin bai gudana a kan shi haka nan ne ko idan haka nan ne ai murahik ma alƙalami bai gudana a kan shi sun ya balaga ko kuwa saboda haka sai a hidda murahik a nan shi ma kan a sashi shi ma alƙalami bai gudana a kan shi to sannan wanda ba baligin ba eh, inzanin shi zai nuna zai nuna abin nan balaga idan ta inzali ga jima'i tare da wanda ba baligi ba ita hukunci zai waje ba a kanta amma hukunci ba zai waje ba kan wanda ba baligi ba idan ya kasance mai hankali da mahaukaci suka yi kisan kai to mahaukaci ya mai haji sai bai mai hankali shi za a wa haji mahaukacin ba a mai haji zuwa na kalin bai gudana a kai shi to haka nan ma ita ma ɗin murahika ko ku ba da wanda ba baligi yi jima'i da ita to ita wanka zai wajaba a kanta amma wanda ba baligi ba wanka ba zai wajaba a kanta ko da murahiki ne ko inda bai balaga ba don wanda Allah bai wajabta ma ibada ba kuma wankan tsarkin na daga cikin ibada iyaka kawai sai da ta umarce shi yayi don ya saba ka bayan da suka ce kuma ai ba san yayi jima'in ne tukunna za a umarce shi yayi ba za a iya koyar da shi a gida a makarantu ya zan ya iya kamin ya gan ya iya amma ba sai in ya yi abin nan ne jima'i ba to haka ma idan ya kasance ah, mai muke ciki wadau azala أو wadi'a بين الفخذين فسبق الماء إلى فرجها فأنزلت أو farjiha لزمها anzalat aw iltazat lazimaha an gane cewa azalun da ya dama riga yin jima'i saboda haka wanka na wajaba ne saboda jima'in da an fi daga sawa'an ta yi inzali ko ba ta yi inzali ba ta ji daɗi ko ba ta ji daɗi ba wanka wajaba a kan su duka don jawo zalkhitanin khitan to nan da ya magana cewa wadai a hafil farji alwadu fil farji idan mani ya gangare zuba farjinta ta zali wannan dama su yi mubashara da juna ko mubashara da juna idan ya kasance hata zali yana wajabta mata wanka amma idan jin daɗi kawai ta yi to wannan ba zai wajabta mata wanka sai dai a ce arwallata ta warware ko kamar mace ta shafi namiji ne ko namiji ya shafi mace su shafi juna idan suka ji daɗi wankan janaba wankan tsarki na waje ba a kansu wankan tsarki bai waje ba a kansu saboda haka kuma ba a farajin ta yi jima'i da ita ba ba a ce a a fara ya jima'i da ita ko da ba ta yin zali ba dole ta yi wanka a ka tattarin ninta ne kuma ya kasance jin daɗi ne ta yi ba in zali ta yi ba to a lokacin jin daɗi babu wanka bai waje ba sai dai in ya kasance ta yi inzali ko da ya kasance ba a farajinta ne jima'i ne ta baka tattarin ne ne amma sai ta yi inzali to wannan wanka na waje ba a to sai abu na uku wannan duk ya yi magana ne akan khuruj ilajul hashafa abu na uku shine inqita'u damil hayd yankewan jini haila wan nifas da kuma biki don hukuncin su guda ne shi yasa ya zame su in ba haka ba daban-daban suke lokacin haila daban lokacin biki daban amma da yake hukuncin su guda shi yasa duk ya game su guda saboda haka abu na uku da na hudu kenan zai magana akai Eh, wa khurujul walad fito wadda wa illam tara daman koda ko ita mace bata ga jini ba yana wajabtar da yin wanka daukewan jinin haila wannan sananne ne sannan haihuwa an san galiban jini na biyowa to sai jinin ya dauke tukunna ne wankan biki din zai wajaba to yace koda ko ba da jini ta haihu ba kamar yadda musa ke haihuwa to ko haka nan ne wanka na waje ba a kan sai abu na biyar wa islamun kafir musuluntar kahiri ba musuluntar ke wajabtar da yin wankan ko kuma ba wankan shiga musulunci ba ne sai dai wankan janaba ce zai idan ya kasance ba ne to wankan janaba zai in mace ce kuma ba da gace wankan janaba za ta yi ko kuma ce wankan haila ko biyan duk ita mace in ba da gace sai ta hada su idan ya kasance ta tabbata ta taba abin nan ne gaya da suna saduwa da namiji ta haɗe niyyar wanka haila da janaba ta yi wanka guda shi ke amma shi namiji to wankan janaba zai yi ba kan shiga musulunci ba a babu wankan shiga musulunci sannan wai jazihi inda itiqadihi qabla talaffuz bihi wankan na isan shi yayi niyyar shiga musuluncin sai fara yin wankan mata qabla talaffuz gabanin furta kalmar shahada yanwi bihi rab aljanaba an ji abin da mai littafi ya ce ko me niyan wankan da zai yi wacce niyya zai yi raf aljanaba ba da kolin islam eh ba wankan shiga musulunci ba wankan dauke janaba ko na wacce gusulul janaba kawai shi ke da. fa ina da ta yamma. in babu ruwa sai ya taimama yabda'u al-mugtasilu to mu tashi nan daidai inda sifar yadda za a yi wankan janabar shine zai yi magana a nan ya zuwa ƙarshe to ya yi magana a kan abubuwan da ke wajabtar da wankan tsarki to zai zo ya nuna kuma yadda za a yi wankan janaba to in ya nuna yadda za a yi wankan janaba tun farko har ƙarshe in an gane to haka na ake wankan biki haka nan ake wankan daukewa haila haka nan ma ake wankan ma wankan eh, musulmin ku kahiriya musulmin ta ko sai dai janaba din kenan saboda haka ba sai an maimaita ba da ka san sifa guda shikenan ka san duk sifofi gaba daya niyya ka bambanta an bayyana ku? to abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk